shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ki amincewa da ƙara wa'adi ga shugabannin jam'iyyarsa ta APC mai mulki bayan tun farko an amince da ƙara wa'adin na shekara ɗaya nan gaba. Wa'adin shugabannin na yanzu zai ƙare ne a watan Yuni mai zuwa. Shugaban da yake magana a taron majalisar koli na jam'iyyar ya ce tsarin mulkin jam'iyyar ya nuna duk mai son sake takarar kowane mukami sai ya sauka daga kan kujera da yake kai wata ɗaya kafin sabon zaɓe. If the tenure of our party executives can be legally faulted, then it means that any nominations and primary elections that they may conduct can also Shugaba bari ya nuna fargama matukar aka kauce wa tsarin mulkin jam'iyyar to duk wani zaɓe da 'yan rikon ƙwariya ko waɗanda aka ƙara wa wa'adi za su yi ba zai samu karɓuwa a doka ba. Wannan dai ya ƙara jefa zulumin sabon lale a helkwatar jam'iyyar da yiwuwar kawar da shugaban jam'iyyar da ke kan gado John Odigi Oyegun wanda baya jituwa ko ɗanyen ganye sosai da uban jam'iyyar Bola Ahmed Tinubu. Yusuf Salo mutum biyu lauya ne mai zaman kansa Abuja ya yi sharhi kan matsayar. Idan ka duba uh, dokar Najeriya sashi na 223 duk lokacin da aka zaɓi wasu shugabanni na jam'iyya suna da dama su tsaya uh, na shekara hudu sannan bayan wannan lokacin da su iya tsayawa wani takara. Kamar yadda kuma jam'iyya ita ma ta kawo nata dokan ka duba sashi na goma sha bakwai na article na APC za ga cewa ta kawo wannan bayanin cewa lallai duk mutumin da ya tsaya aka zaɓe shi a mataki na shugaba na jam'iyya to yana da damar ya yi riƙe wannan mukami na shekara hudu sa'an nan bayan shekara hudu idan yana da ra'ayin ya ƙara tsayawa zai sauka wata ɗaya kafin lokacin sa ya ƙare ya tsaya takarar sake tsayawa wannan kujera kamar a ce majalisar koli ta jam'iyya wato na kenan tana iya yin wani zama da za ta iya ƙara wa su shugabannin wa'adi ko sai lalle ne an yi sabon zaɓe shugabanni da suka ƙara wannan lokaci na shugabanni da suke kai a yanzu su ma suna da nasu hujjar din kasancewa sun dogara ne ga wani sashi na kundin tsarin apc wanda yake nuna cewa suna da wannan hurumin duk lokacin da aka samu irin wannan kace na ce abin da ya dace a yi shine a tafi kotu kotu ita ne za ta iya bada fassaran sashi na sha uku na wannan article na apc yake nufi sa'annan kuma menene sashi na sha bakwai yake nufi kotu ne za ta iya bada wannan fassara a yanzu waɗanda ake raɗe raɗin za su nemi shugabancin jam'iyyar sun haɗa da shugaban narkakkiyar jam'iyyar acn bc a kande da kuma tsohon gwamnan ido adams oshimole nasiru da kayan murar amurka daga abuja najeriya